Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu dai ta tabbata cewa shugaban jam'iyyar PDP Ahmad Ma'azu da shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Tony Aneni sun yi jifa da kwallon mangoro domin su huta da kuda sakamakon matsin lambar da wasu 'ya'yan jam'iyyar suke ta yi musu bayan mummunar kayan da jam'iyyar tasu ta sha a zaben da ya gabata sai dai ga alama an samu rarrabuwar kawuna kan murabus din yayin da wasu ke cewa ya daidai wasu na cewa bai dace ba mun yi iya bakin kokarinmu don jin ta bakin shugaban jam'iyyar ahmad ma'azu kan zarge-zarge da ake masa na faduwar zaben amma abin ya ci tira idan hali ya yi nan gaba za ku ji sai dai yayin da 'ya'yan jam'iyyar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan matsalar da ta haifar da faduwar zaben abubakar isa dan dago wakilinmu da ke kano ya tattauna da alhaji sale ya haya taki tsohon shugaban karamar hukumar kazaure kuma jigo a jam'iyyar ta pdp kuma ga yadda su ta kaya honorable ga ka kana jam'iyyar pdp kuma kamar da ma can alamun maganganun ka na nuna cewar jam'iyyar tana cikin wani wadi kuma akwai wani abu da zai iya faruwa a can gaba a bisa hasashen da kai a baya fitar jam'i fitar shugaban jam'iyyar pdp ko kuma batun murabus dinsa yana daga cikin irin hasashen da kai ne tun daga baya koko eh ai na faɗa na faɗa pdp za ta dare kuma na faɗa haƙƙi zai ci kowa kuma na faɗa mutuncin kowa duk ɗan pdp da ke najeriya wanda yake ya kai ya kawo mutuncin zai zube kamar yaya a wa yake da mutuncin a yanzu wa ya lalata jam'iyyar ai gwamnoni ne suka bata ta da shugabannin kai duk wani babban ma a pdp wanda ke je ya isa ai azalimi ne kuma ba siyasa yake ba dan jama'a ba siyasa yake dandala saboda a ƙarƙashin saboda dalili anan gurin kana kallo umaru a ƙarƙashin gwamnatin pdp ce ba di ba abin da aka riƙe a arewacin najeriya a kama mutane ana yanka kamar yankan rago ana a masallaci a tsorace a coci a tsorace a kasuwa a tsorace a gidanka a tsorace ga talauci an gama mutane Fadar government ta turo kuɗi gwamnoni sun kama sun rike ba kuɗi a grassroot ƙananan yan kwangiloli ba sa yi saboda haka aka aka fada bala'i wannan gwamnatin PDP ce shi yasa da mu da an yi magana muke cewa ba za a ci zaben ba kuma mutuncin yan jam'iyyar ya riga ya zube tunda yanzu in talaka ga dan ce dan jam'iyyar PDP tsoro ke ji saboda san ba za a kare mutunci ba ko shi yanzu amai ma'azin me yasa ai ta baya ta rago lokacin da ake ta kisan lokacin da ake ta rusan mu lokacin da ake mana gasa mana aya a hannu me yasa bai bar jam'iyyar ba yace ana zalunta yan uwansa ba in dai dan jama'a yake ina gwamnatocin arewacin Najeriya yanzu shi kaji yana batun cewa rashin lafiya ce ta sa shi zai je mai da hankali ga neman magani ƙarya yake yi dan ri lafiya za ta sa ka mukami mukami wanda ake ake nishadi ake ake ake ake wandaka ake ataka wanda aka gada mu ataka a karya wanda za a karya a yi abin da ake so ya za a yi ri lafiya ta saka bari kai ganin ka me menene kawai zalunci ne ya zalunci ƙarya ce ta ƙare Allah ya isa yan talakawan Najeriya ce ubangiji Allah ya kama mutanen mu saboda haka kawai ta zo kuma farawa aka yi dole zafi ne ya zafi kun gononin ma da suke hura mai wutar su kansu gwamnonin lokacin da ake gasa mana aya a hannun arewa wani gwamnan arewacin najeriya ya ce bai yadda ba wai na fahimce ka kenan kamar kana nufin akwai wata kullalliya da kasa ta matsin lamba kenan da ta sanya shi ajiye mukamin a matsin lamba ce mana ai wasu ne suke cewa ya sauka shi ya kada pdp da yake sun raina mutane hankali sun dau mutane sakarkaru sun dauka ba a kallon su su a amin ma'azu kawai ya laifi duk wani gwamnan najeriya yana arewacin najeriya mu a wurin matsala ne wani gwamna ne kaga ya damu da tsaro wani gwamna ne kaga ya damu da rayuwar mutane wani gwamna ne kaga ya damu da al'adunmu ya damu da al'adunmu a kiwon talaka a ɗaura shi kan da'atin lahi a ɗaura shi kan dokokinsa domin a zauna lafiya jama'u fa kake watakila a iya cewa akwai ɗaya kufa yo wanne ne duk alfarin da za su yi ma cewa su na yi na yi gini a can na yi titi a can na yi waye a can amma talakawa a yunwa talakawa babu tsaro ƴaƴansu ba su iya karatu gaba ɗaya babu tsaro babu ba yaro an mun yadda an mun sako da kan al'adamu abubuwa an rude ma a rude ake saboda talaucin suka garkawa mutane saboda haka Najeriya idan ba gacin gashin kai aka ba local government ba yau ina ƙaya gara 'yan Najeriya talauci ba taɓa fita daga cikin daga cikin talakawa saboda wannan rishin ba lokacin gaman autonomy ita ba gwamnoni karfi an ba su fawa da tafi karfin su sai sun ga dama kai shugaban kasa sai sun ga dama kai chairman sai sun ga dama kai je majalisa saboda eh, kudin su chairmomi na hannun su dole chairman a ce ka kawo delegate in an kawo delegate a ce ga wanda ka zaba ko da na banza ne amma an ba da autonomy saboda ka din Najeriya daga kan shugaban kasa zuwa kansila sai ka zo lokacin gama wurin talaka ka rikuza ka ce ku zaɓe mu gwamnonin ma an kare kashin bayan su su ma sai sun zo lokacin gama suna kuka suna neman alfarma abinda kawai za a yi kenan idan kuma an bada autonomy a gyara kamannin camomi sai wanda ya aikin gwamnati sai mai experience kaza sai mai experience kaza domin in an turo musu kudin su a rika biyan salari ana rike kudin ma'aikata kuma ana aikin tsakanin Allah. Yanzu misali wancan jama'un da kai na gwamnoni har da gwamnan ka na jam'iyyar ka ta PDP a jihar ka. Kwarai kuwa billahi lazi la ilaha illa huwa dan Allah nake kuma Allah nake dukkan gwamnonin arewacin Najeriya sun sun ne matsalan dukkan su sai sun ga dama ka tsaya zabe a ka duba APC da ake cewa APC ni ba da APC ba ni dan PDP na gobe kuma muna cikin ta saboda yanzu ma shiru nai wani gwamnan ya ce a bashi rukon jam'iyyar billahil azim ko ƙarshen raina ya zo sai mun tona shi a duniya kan cewa ai shi ne dai wannan ba a sake wa kura fa a nan tuwo suna su ne dai wanda ana kashe mu ana ana ana ana rusa mu ana ƙona mu ana bombin din mu ba su taɓa cewa komi ba saboda haka duk inda aka taba a PDP muna nan a ciki kuma inda suna a ciki mun ga talakawa su guje su su ne wanda tula ah, yawan banda lalacewa jam'iyyar da ta yi mulki shekara goma sha shida take da rijiyoyin mai take da 'yan sanda take da sojoji take da inec take da duk fawa irin ta ubangiji amma wani ya zo mara kogo ya kada su ai ka san zalincin nasu ya kai zalunci ai ka san lalace ta kai lalace yanzu misali ka dauke ni ni chairman ne liability ma da daki liability yanzu mu chairman da muka sauka ana nan an samu mun yi islamoyi mun yi wane ne mun yi makarantu mun ci da mutane amma yanzu har yanzu liability na nan ba a biya ba saboda kan mutane su fara kai mu kotu kananan yan kungiyoyi da kananan yan jam'iyyu saboda kan ne jama'u ba wani gwamnati ni a ra'ayina ra'ayina na Najeriya ne su ne illan Najeriya gwamnonin mu kun saurari Alhaji Sale haya Taki kenan Shehu Saulawa wakilinmu da ke Bauchi ya tattauna da dan majalisa Abdulrazak Nuhu Zaki kan matsalar da aka samu kuma ga abin da ya shaida masa abin da ya kawo karyewar jami'ar pdp shine tsaye da jonathan a matsayin shugaban kasa kana ji yan najeriya basu gaji ba da pdp da basu gaji da ita ba basu gaji da ita ba don ta kawo alkhairi da yawa me shaida ka basu gaji ba dalili kuwa shine a lokacin da ya zamanto mutane sun ba da shawarwari har su yan najeriya ai gwamnonin da suka fita suna cikin wanda suka tallafa jami'ar apc ta yi karfi misali kamar kwankwaso daga kano misali kamar eh, sokoto su mako su tambuwal da suka fita daga cikinta misali kamar su baba mai mangoro misali idan iya baka misalai daban-daban manya-manya da suka fita daga cikinta tare da jama'ar su najeriya hmm. sun sha kukan cewa sun gaji da shi sun gaji da shi saboda ka koma ma an tsayar da gulok jonathan a matsayin dan takarar pdp ko hmm. ba tsaya ba hmm. suna neman canji kawai karɓe sai ga buhari ya fito wannan ba shi ne ba babban abin da ya faru yana mai tabbatar maka inda ba don jonathan ne aka tsayar a cikin takarar nan ba inda an tsayar da sulalamido ko ma'azu ko wani na mai faɗa maka musulmi daga arewa da mu yi musu kasa kasa to amma rashin ji da rashin sauraron shawara kana jin da gangan din tunda an san cewa ga illarsa da gangan ka sashi eh definitely yana mai faɗa maka tunda ya to sun san gaskiya suka ki mhm. ai mun gaya musu wani ne da gangan ke so ya ga cewa ya ga karshen pdp kenan eh, to mai yiwuwa mai yiwa haka ne amma mu dai abin da muka sani cewar mun ba da shawara mun gaya musu karara cewar in kuka tsaye da jonathan muna fara muku tabbaci za a tsinduma matsundun yanzu kuka mika mulki hmm. me zai mai makoma jonathan za ku kawar da shi ne don ku sake lale pdp ta zama ta wanke kanta ne ko ya abin zai kasance tun da ka ce jonathan ai ba dan takara bane a yanzu jonathan ka ai ya faɗi ya zai yi takara ne yana cikin pdp da ake shata kasancewar dan in ya zamanto kasancewarsa dan jami'ar pdp ba ya zamanto dan takarar eh, shugaban kasa ba amma yana cikin pdp ka ce yana kawo mata bakin jini a bakin jinin da ya kawo mata saboda takarar da yake yi ne ba don kawai don yana dan jami'ar pdp ba ne mm. wannan kujeran ne arewa muke santa ta dawo ta kowa halin kaka wannan shine ya bada a cikin zaben da aka yi a cikin zaben da aka yi ba ka ga cewa da yan jami'ar PDP da yan jami'ar APC suka hadu suka zabe eh, shugaba general Muhammadu Buhari ba PDP me makomata kake jin me me makomata nan gaba nan gaba bi lahi za ta farfado da yardan Allah To bayan dan majalisa Abdulrazak Nuhu Zaki, Shehu Saula ya kuma tattauna da Shehu Gabam kan yadda za a gyara jam'iyyar ta PDP da kuma sabon matsayinta na jam'iyyar adawa a Najeriya. in yanzu kace za ka fara adawa akan me za ka yi adawa ina nufin bayan kafa gwamnati ya adawa ku za ta kasance da kuma waɗanda kuke cewa wani waɗansu waɗanda bar gurbi aka samu kamar shi shugaba Goodluck Jonathan ya za ku yi da shi ba an gama an kafa gwamnati ai yana PDP bai ba PDP eh, ba eh, eh, tunda yana PDP da shi za ku yi adawa kenan ta fara zama ta gyara kanta ta gyara jam'iyyarta ta kawo asalin yan yana cikin jam'iyyar da sa su ciki ah, ah, fiyar party bata kore shi ba har yanzu tukunna na farko shugaba yana shugaban kasa na biyu fati bata zauna ta ce ta kore shi ba kuma ban ga dalilin da fati za ta zauna ta haka kawai ce nauyi ne ga jam'iyya nauyi ne shi yasa ta sha kai akwai wanda suka fi shi nauyi da suke jam'iyyan wanda su suka lalata jam'iyyar ubasanjo wanda shine ya mori demokradiyya yana prison muka kafa fatin aka ɗauko shi daga prison aka ba shi shugaban ƙasa shi ya fara karya demokradiyya. amma inda kake magana kamar ka hango cewa za a sha kai ba wanda bai hango cewa pdp ba ta faɗi ba sai dai wani abu ba me yasa ba ku wani abu ba ni ba abin da zan yi na farko bana cikin presidential campaign bana cikin officials na pdp ni as an individual ina ba da contributions ina da shawara na yadda za a gyara amma yanzu ba za ku yin adawa ba a yanda kake magana yanzu kamar abubuwa sun ma waru warware komi ai adawa tasowa take ina so ka sani a record har yanzu mm. protest vote ne ya kawo apc 70% wanda suka zaɓi apc npdp ne kusan 90% yan apc npdp ne only general buhari ne head so har yanzu pdp in za ta gyara kurakuranta al'ummanta za ta dawo jonathan ya yi ƙoƙarinsa jonathan bai yi sa'an samun mutanen kirki da zai aiki da su ba Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan Radio Faransa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu kuma za mu mayar da hankali kan shirin gudanar da mulki da jam'iyyar APC za ta fara daga ƙarshen makon gobe bayan rantsar da zababben shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. Sai dai har yanzu wasu 'ya'yan jam'iyyar na ci gaba da nuna damuwarsu kan irin ƙalubalen da ke gaban shugaban. Mun tattauna da Alhaji Shehu Ashaka ɗaya daga cikin dattijan Najeriya wanda a baya ya shaida mana cewa idan lokaci ya yi waɗanda ya dace su ceci najeriya za su fito saboda haka na tambaye shi ko sauyin da aka samu a najeriya a yau ya tabbatar da hasashen da ya a baya kenan eh ta tabbata ai abin da ya sa na faɗa maka wannan dukkan ma a najeriya muke mun kuma san wace ce najeriya din mun kuma san su wane ne waɗanda suke 'yan najeriya din waɗanda suke kishin ƙasar mun kuma san waɗanda ke kishin kansu kuma duk inda rayuwa take ba ta tabbata akan karya sai an dawo kan gaskiya yanzu mutane sun shiga matsala an yi addu'a an roƙi allah allah ya kawo mafita allah ya ba da mafita ya nuna mutane abin da ya rage yanzu mutane kada su tsaya a kan wannan addu'ar domin akwai makirai waɗanda su kullum burinsu in ba a yi fitina ba ba za su samu wani abu ba suna nan a nan ƙasar a zaune kuma ba za ka iya raba su da ƙasar ba to addu'ar da mutane suka yi suka fitar da su daga mulki ita ya kamata mutane su ci gaba da yi domin Allah ya ba wannan mutum ikon warware mafi yawan matsalolin Najeriya. Idan Allah ya ba shi iko yadda aka san shi, aka san halinsa, ya samu warware matsaloli guda uku kaɗai a Najeriya in ya warware su, to ya warware kashi saba'in cikin ɗari. matsaloli kenan. yawwa da farko ya dawowa da ƙasar ta samu tsaro na biyu ya dawo da mutuncin shari'a ya zama ƙasar tana da shari'a na uku ya warware matsalar da ake ciki ta maganar nefa in ka warware maganar nefa ka ga maganar rashin aikin yi an gama da wannan babu shi idan ya zama akwai tsaro kasuwanci ya dawo irin wanda muka sani tun da da da mutuncin mutane ya dawo in ka dawo da shari'a magana wani mutum ya sata ya ce ba za a yi mai hukunci ba kaga wannan ita ma babu wannan matsalolin guda uku su ne kaɗai matsalolin da masu kashi najeriya da alhaji kana ga abu ne mai wuya ganin cewa sun riga sun zama jiki a ai ba wani ba wani abu da yake zama jiki a rashin gaskiya a ce ba za a iya kau da shi ba idan da wannan na yi wa ai da ba a kau da mulkin ba ai bala'i ne da ya ishi mutane suka shiga addu'a suka natsu masu hankali suka yi hankali waɗanda suka kasar ba za ta yin komai ba suka gani ai na faɗa maka na ce da kai kowa na cikin motar mota ta lalace a daji kuma kowa ya gadare ya yi don kowa waɗanda suka yi fushin ma suka ɗauko sufanin su yadda suka gama gyaran ba a dawo gari ba to saboda haka za a gyara amma sai mutane sun yadda sun ba gwamnatin haɗin kai sun kuma yi ta addu'a irin wadda suka yi aka kau da ɓarayin to amma alhaji akwai masu fargaba cewa waɗanda suka lalata ƙasan yanzu kuma duk sun ruga sun je jikin janar duk ya san su janar ɗin nan ba nan ƙasa aka haife shi a nan ƙasar ya soja a nan ƙasar ya shugaban ƙasa a nan ƙasar ya rike etf eh duk abin da ake yi a najeriya nan duk wani wanda ya iya lalata janar ya san shi domin da shi suka rayu saboda haka rabu da magana wannan mutane dai su yi muhimmin abu shine addu'a wallahi duk inda duk wani wanda yake rashin gaskiya ko dai ya zama mai gaskiya amma dan maganan cewa ah, duk waɗanda suka yi sata a PDP suka lalata ta suka kashe ta ba su bane suka koma APC din yanzu ba su bane suka ɗauko kuɗin suka kawo suka ce ayi ka bari ka gani yanda Allah ya kunyata su wallahi tallahi sai Allah ya kunyata su sai mutane sun zauna lafiya dan mutane sun tasowa yin addu'a ko dai mutum ya gaskiya ko kuma ya lalace to alhaji ganin matsalolin sai ana ga kamar sun yi wa shi janar din yawa kusan komai ya lalace a Najeriya eh komai ya lalace amma ba zai dawwama a lalacen ba insha Allahu yanda Allah ya kawo gyara jam'iyyar PDP ta shekara goma sha shida fa ita take da ragaman mulki a Najeriya janar nan baya cikin waɗanda suke cikin mulkinta ya fita ya koma gefe amma yau Allah ya nuna wa mutane shine isasshe Allah ɗin duk waɗanda suka iya makirci suka iya lalata suka iya rigin suke iya haɗa fitina lokacin da zaben ya zo Allah ya sawa kowa takunkumi kowa ya kasa yin komai da 'yan sanda da soja da SS da kowa da ya iya tsiya yana nan a Najeriya bai bari ba kuma yana cikin ƙarƙashin mulkin PDP din amma da Allah yake so ya so ya karya ta ya samo wa mutane mafita jam'iyyar ta faɗi zan haka wannan duk wannan abin tsoron mutane su bari kada su sake da abin da ya kawo musu zaman lafiya shine addu'a a ci gaba da yin addu'an nan Allah zai kawo mana mafita duk wani munafiki sai asirinsa ya tonu. Ta bakin Alhaji Shehu Ashaka kenan ɗaya daga cikin dattijan Najeriya. Alhaji Kabir Babba jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Bauchi kuma ya shaida wa Shehu Saulawa cewar irin karfin gwiwar da suke da shi na gyara Najeriya na nan a ƙarƙashin sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yanzu idan ka lura daga lokacin da aka ce an zaɓe shi zuwa yanzu abubuwa har sun fara canzawa. Kamar da mai da mai. yawwa kaga kaman naira ta kara karfi a lokacin da aka zaɓe shi dala wajen naira ɗari biyu da wani abu ko da talatin amma yanzu kaga daga lokacin da aka zaɓe shi zuwa yanzu dala ta dawo kusan 160 da sittin ga wannan wato aminci ne da aka ɗora ana tsammanin cewa e eh, lalle lalle wanda zai rike amana a ƙasa ya zo zai karɓi ragamar shugabanci saboda haka akwai wannan ƙarfin gwiwar da, da ƙasar waje suke tsammanin cewa abubuwa za su gyaru a stock market ta yi fikin yanzu daga jari eh, kasuwan hannun jari ita ma ta karfafa a lokacin daga lokacin zuwa yanzu masana sun ce an samu ƙari a wannan kasuwar na wajen triliyan takwas daga lokacin da aka zaɓe shi zuwa yanzu kaga ko mulkin bai hau ba to waɗannan abubuwan su ne suke sa muke kyautata masa zaton cewa kuma mun tabbatar babu cin hanci da rashawa duk da cewa mai farashinsa ya sauko to muna kyauta zaton insha Allah idan ba a samu cin hanci da rashawa ba kuma aka saka waɗannan revenues da ake samu aka saka su daidai yadda ya kamata kuma za su yi wa mutane aiki to insha Allah karimi in dai mutane suka yi hakuri to za a ga ci gaba a ƙasa To a maganar ka ambato wannan kalma hakuri 'yan najeriya bisa ga in ka duba yadda aka kada ƙuri'a mutane za ka cewa sun yanke hukuncin cewa lallai suna buƙatar wannan canji kowa yana nasa fassara akan wannan canji daga bangaren zamantakewa daga bangaren kiwon lafiya ruwan sha wutar lantarki kusan za a cewa ba abin da bai buƙatar canji eh, to za a samu abin da ake kira budget deficit to duk da cewa dai an yi masa budget din da zai zo ya samu shi ma dole zai duba ya ga cewa ya yanka abubuwan da zai yi a yadda irin kudaden da za su shigo masa to alal hakika akwai wato expectation wato mutane suna tsammanin cewan zai canza wannan abin a lokaci guda. Yan Najeriya kana jin za su suna ganin kamar sha yanzu ne magani yanzu ko? ba zai yiwu a ce sha yanzu magani yanzu ba. Amma da zarar ya karɓi ragamar mulkin wato za a duba wuraren da jama'a suka fi damuwa a saka musu su ne za a fara yin ayyuka a jajirce a tabbatar cewa an yi musu ayyukan da za su gani a ƙasa. mutane suna yan najeriya galibi na fargaban cewa watakila a can sama shi buhari shi ne ake da amincewa zai jajirce abubuwa a jagoranci yadda abubuwa suke amma watakila waɗanda za su rufa masa baya wajen sauke nauyi ko kuma aiwatar da abubuwan da yake so ya kawo canjin nan na matsala take eh, to wannan kuma addu'a ne muke ta masa dama dai wato ba a mungun sarki sai mungun ba fada mm. to shi general a yanda aka san shi da jajircewa mm. kuma muna kyautata zaton shi ma zai zaɓi wazirai nagari waɗanda mutane suka tabbatar a wuraren da za a turo su ya ba su ayyuka su ma amintattu ne. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da wakilanmu shehu saulawa da abubakar isa ɗan dago bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya.